Da suna Allah mai rahama mai jin kai ‘Yar damfara kashi na uku na marubuciya rabi da Abdullahi Ummi. Checking point ɗin da Musa ya hango ya sa ya ɗan tsaye da motar har ya ƙaraso inda ƙarfin da ya rufe hanya yake tare da jami'an 'yan sanda. Sauki kilas ɗin motar ya tare da fada musu wanda yake tare da shi kamar za su buɗe musu hanyar sai kuma guda biyu suka zagayo wajen direba. I'm sorry amma ba zai yi mu buɗe muku hanya ba, ba tare da mun caje ku ba, don kwanan nan mun samu report na kes ɗin kisa. So an ba mu umarnin caji duk wata mota da ta zo wucewa. Direba na ƙoƙarin magana kwamishinan ya sauke gilas ɗin sa cikin ɓacin rai, wanda ya sa jami'an tsara masa. wane irin shashanci ne kuke faɗa? kun san zan yi kisa ne ko kuwa escort ɗina ne makasa da har za ku ce sai kun duba motar mu cikin sunkuya da kai ɗaya daga cikin 'yan sanda wanda ya kasance shugaban su ya ce ka yi haƙuri sa ba ma zargin ka da kisa sai dai wannan umarni ne na doka saboda tabbatar da mai laifi da kiyaye shiga haƙƙin mara laifi a yi haƙuri sa Kallon su kawai kwamishina ya tsaya ya yi cikin takaici, gani ya kasa magana ya sa shugaban su sake cewa, To shi kenan sa, motarka za ta iya wucewa, amma a yi mana afuwa, dole mu binciki motoci biyun bayan ka. I'm sorry sa, mu ma ba a san mu za mu yi hakan ba. Daga gilas ɗinsa kwamishina ya yi tare da cewa Musa ya yi fakin. Cikin ban umarni Musa ya gyara fakin a gefen titi. Yayin da cikin ɓacin rai kwamishina ya fito ya tsaya a jikin motar yana cewa 'yan sanda, dukan ku ku rasa ku in har ba ku samu yaran nan da laifin komai ba. Ba ku san ni ba, amma da ba ku yi min wannan iskancin ba. Ya faɗa yana zaro tamfasaisiyar wayar da talakumi maƙudan kuɗaɗe cikin isa, ƙwarewa, haɗi da ɓacin rai ya shiga danna wayar. Lambar kwamishinan 'yan sanda ya yi dalin don dole yana buƙatar a kori waɗannan jami'an banza da har suke da azarar tare shi. Daga gefe ɗaya jami'an 'yan sandan ba su ko ba su kuma ko kallonsa ba suka ba wa yaran nasa umarnin fitowa daga motar suka shiga caji motocin lungu da sako yayin da ba samu komai na rashin gaskiya ba sai a mota ta biyu ne da suka ci karo da gawar matashin saurayi kwance a cikin cikin jini. Da wani irin ɗaurewar kai jami'an suka ja baya suna duban yaran, wanda su ma cikin ɗaurewa kai abin da suke gani kafin su shiga motar sai da suka bincike ta tas. Haka tunda suka ɗauki hanya tare da wani rabin ba su tsaya ba balle su ce musu ya aka yi. Me wannan? ya Allah so ku ne kuka yi kisan da aka yi rufotin yan awannin baya ko cikin zara ido dukkaninsu suka haɗa baki wajen cewa wani irin kisa kuma ya za mu kashe wani bayan ko sanin sabani ba yadda kai shugaban 'yan sandan ya ce ba ni da lokacin da zan tsaya mu musaya kalamai da ku lamin yi min magana da wani rabin ya ga ke faruwa kafin kuma mu kira hedikwata Da sauri jami'in da aka kira da lamin ya amsa da ya saka ne ya tafi wajen da su kwamishina ke tsaye. Sa an kama yaranka da laifi don an samu gawar yaran da aka kashe a tare da su. Wani rabul ya ce wat ya faɗa cikin rashin yadda da ƙarfin da ya sa shi sai da lamin ya ja baya. Bai kuma ƙara cewa komai bai wajen motocin da sauri jikinsa na ɗaukar rawa. Bungawar ya shiga yi da kallo zuciyarsa na doka, kafin ya mai da kallonsa kan yaran da duk suke zara ido. Me ya haɗa ku da gawa Ibro? Me ya kawo gawa motar ku? Yallaɓai ba motar mu bace, motar sisiya ce. Kuma wallahi yallaɓai sai da muka bincike motocin nan kaf, kafin muka hawo kuma babu komai a ciki. Yallaɓai ka san ba mu tsaya a ko'ina ba, banda masallaci da muka yi sallah. so wallahi ba mu sanya aka yi aka samu gawa a motar nan ba. Tabbas abin da ya faɗa gaskiya ne tunda suka fito ba su tsaya a ko'ina ba banda masallaci. To ta ya gawa ta shiga mota ba tare da sun sani ba, alhalin sai da aka kulle motar. Ganin yadda wani rabul ya shiga tunani ya sa shugaban jami'an faɗin, yallaɓai ko da da yi lamarin akwai ɗaura kai, amma ba zai yi mu bar ko ku tafi ba. Dole za mu kira a tafi da yaranka a gudanar da bincike a kansu kafin in ba a same su da laifi ba a sake su. Ya ce no ba za ku tafi da su ba daga lokacin da labarin kama yarana da zargin kisan kai ya fita. Ai gaba ɗaya suna na lalacewa zai yi. Siyasa ta zama ta zama ba mutunci na zai zube. So zan ba ku wani abu a jefar da gawar a can a bar mu muce Daga baya za ku iya dawowa kan kun tsinci gawar sai ku ci gaba da gudanar da binciken ku kenan. Tunda ya fara magana yake sauraron sa kafin ya girgiza kai. A yi min afuwa hakan ba zai samu bayan labai. Don umarni ne daga mai girma kwamishina. A kama duk wanda aka samu da laifi ko da kawai zarginsa ake. Bari kuma yaranka da muka kama da mudu. kai me sunanka da kuma ka a aikin ɗan sandan ne? Kwamishina ya tambaya a fasace. Inspector ni ne yallaɓai Inspector Kamis A. Bakar. Zakiya ya ce ashe kai ma ɗin ba kowa ba ne, kake neman kamun rainin hankali da fasara. In ce ga abin da nake so kar har ka tsaya kana min musu. Bari na kira shugaban naku. sannan kuma daga yau ka rasa aikin naka da kake takama da shi. Saukar da kai inspekta Kamis ya yi yana faɗin, a ƙuri sa a bakin aiki na naki, ba tare da kuma sauraron kwamishina ba ya shiga kiran takwaran da kwamishinan 'yan sanda. Sai dai kiran duniya wayar take shiga, wanda hakan ya ƙara masa takaici. A takaice dai ba kwamishinan 'yan sanda ba daga wani kira da ya yi a wayar. ya ki tafiya. Sai kuma a lokacin ya gano lallai wajen da suke yana da matsalar sabis. Cikin takaici da ɓacin rai ya dubi yaransa ya ce ku bi su, zan zo station ɗin gobe. Wajen nan babu sabis so kowane kira ne baya tafiya. Ku kwantar da hankalinku babu abin da suka isa sai muku. Na yi alkawarin waɗannan jami'an uku sun rasa aikinsu daga yau. Yana faɗa ya gaba kana ganinsa. za ka angotsa tarin ɓacin ransa don ƙofar motar ma sai da ta shaida saboda yadda ya buga ta da ƙarfi kamar zai ɓallata. Ba tare da wani damuwa ba jami'an suka ɗora yaran cikin motar su ta 'yan sanda da suke fita kame da ita. Kana suka bar motocin yaran a wajen bayan sun kira abokan aikin su kansu zuwa tafi da motocin da kuma gawar da don a faɗaɗa bincike. Shi dai Musa tun da ya hau titi ko tari bai yarda ya yi ba, don a yadda Ubangidan nasa yake, ya san duk ne tsautsayin da ya taɓo shi a lokacin, to tabbas ba sai dai Allah ya kwace shi, shi ya sa ya kama bakinsa ya tsoke. Kamar daga sama ya ganta tsaye a tsakiyar titi ba tare da ya san daga inda ta faɗo ba. Cikin tashin hankali ya shiga ƙoƙarin taka birki. don ganin bai buge ta ba. Katuwar rajiyar zuciya ya sauke lokacin da motar ta tsaya cak da sauri ya buɗe motar ya fita don duba waye tsaya a kan titi. Mace ce ko namiji kuma shin ya buge shi ko kuwa sai dai yana zura gangar jikinsa waje ya ji saukar abu mai raɗaɗi a kansa. Hannayensa duka biyu yana dafe kan nasa daga nan kuma bai kuma sanin me ke faruwa ba. Jikin komishina da ke zaune a baya yana ganin duk abin da ke faruwa ne ya ɗaurawa don tun yadda direban ke ƙoƙarin tsaye da motar duk yana gani. Bacin rai ne kawai ya sa bai iya cewa komai ba. A yanzu kuwa wani irin rawa zuciyarsa ke yi don sai yanzu ya fara tunanin duk abin da ya faru tabbas sai tashi aka yi. Tarko ne aka ɗana musu kuma sun faɗa. Buɗe bayan motar da ta yi nesa ya ware idanunsa a kanta, sai lokacin hankalinsa ya kwanta, don daga surar ta ya gane mace ce, don haka sai kawai ya fitar da ƙafarsa waje, tare da fita daga motar gaba ɗaya, ya rufe tare da jingina a jikin motar. Pickup ɗin kanta ta cire tare da watsa gashinta a cikin iska, kafin kuma ta sa'anu ta tattare shi a bayanta. Wace ce ke? Shi ne tambaya ta farko da ya mata yana binta da kallo tun daga sama har ƙasa. Daga ƙarshe dai mun haɗu ta faɗa tana sakin tattausan murmushin da duk da babu haske a wajen fuskar nata, amma ya yi nasarar ganinsa. Babu buƙatar sanar da kai wacece ni, don nan da ‘yan awanni kaɗan kai za ka ba da labarin wacece ni. Me yake buƙata a wajena ya sake tambaya. dukiyarka, lafiyarka, ko kuwa dai rayuwarka gaba ɗaya. Idan za ka tantance me nake nema a wajenka. Da wani irin hanzari Honorable ya zaro fistol ɗinsa da yake yawo da ita don irin wannan yanayin na kota kwana don tsaro ba wai tsoro ba. Sai dai yana ɗagowa ya neme ta ya rasa a inda take tsaye Haka ya saita bindigar hannunsa sai dai bayan nasa ma ba ta nan. Juye-juye ya ci gaba da yi hannunsa saita da bindigar. Bai an kara bai ji an daki dukan kafafuwansa lamarin da ya sa shi zubewa kasa ba tare da ya shirya ba. Da wani irin kwarewa ta murgino daga ƙarƙashin motar tare da saka kafarta ta murje hannun kwamishina mai riƙe da bindigar. Hakan ya sa ba shiri ya saki bindigar. Sun kuyawa ta ta ɗauke bindigar tare da makale ta a jikinta. Kana ta yi hanzarin tare dukan da ya kawo mata. Cikin lokaci ƙalilan suka shiga faɗa don ta ko'ina duka yake kawo mata. Sai dai cikin tarin mamaki da al'ajabi take tare su ba tare da ko ɗaya ya sauka a jikinta ba cike da zallar ƙwarewa haɗi da zafin nama. Sai da ta tabbatar ya gaji kafin ta kai masa duka a bayan wuyansa. daidai kiyarsa ya kuwa saki ƙaramar ƙara tare da neman zubewa. Da sauri ba ta tare shi ta taɓa bulutut ɗinta ta ce ku so da sauri komai ya yi daidai. Tana faɗa ta ja shi zuwa cikin motarsa ta jingini, kana ta zauna kusa da shi tana mai da numfashi. Minti biyu su Kamis suka ƙaraso su biyu Kamis da Abib da sauri ta fito daga motar. Kamis ya shiga. Wani white gown paint ne ya fito da shi daga ajiyunsa tare da brush ya kama ya kama hannun kwamishina ya shafa. Haka ma sauran yatsun na hannuwansa gaba ɗaya ya shafa abin. Kana ya fara ɗayo gam ɗin yana mannawa a jikin wani plate da aka rubuta left. Yana gamawa ya koma na daman shi ma yayi. A ta gaban motar kuwa Habib sai da ya caje ko'ina, Kane ya kwashi wasu takardu, ya musu hoto, wasu kuma ya yi sikanin kafin ya mai da ya aje. Sai da suka gama komai Kana ta ce, maza ku gyara shi a sit ɗin, ko kuma shigar da direba shi ma wajensa. Bari na yi magana da Gideon. Tana gama faɗa ta ce, Gideon ya mu zuwa tsari na gaba, ta gaya mai ya ce, "Oke ma, ya amsa hakan ya sa ta koma wajen su kamis da suka gyara komai suka rufe motar kwamishina bayan sun shiga da direba ciki kai baka ce wani abu ya faru ba alama jinjina ta yi musu kana ta ce mi sauri mu tafi na san mira na jiran mu ina son komai ya kare kafin safe kamis suna fatan wayar shi ba zai tashi aiki ba sai bayan awa da muka tsara ko Ya ce sosai boss, sai nan da awa hudu network ɗinsa zai dawo, da duk wanda yake tare da shi a yanzu. Amma wannan lokacin da za su ɗauka kafin shiga wajen mutane. Ina alfahari da ko gaba ɗayan kuma ƙararsa, daga haka suka shige ta cikin ciyayin wajen, kana suka ɗare mashinan da skami suka zo da su. A ta ɓangaren su Gideon kuwa da ke amsa sunan Inspector Kamis sai da suka yi tafiya mai ɗan dama. Kana suka tsaya bakin wani police station na ƙauye. Suka shigar da su Ibro har sel. Kana kowa ya tafi ofis ɗin shi. Zaro ido na yi lokacin da na yi arba da ‘yan sanda a kwakwance suna bacci. Da gani kuma irin mai nauyin nan, don har da masu munshari a cikinsu. Cikin hanzari Gideon ya canja kayan jikinsa. haka Malamin Lamin da James kana suka fice. Su ma mashinan su da aka ajiye a can bayan police station ɗin suka hau suka bar wajen. A hanya suka haɗi da su janna kana suka hau hanyar kwata ɗinsu lokacin kusan ƙarfe uku na dare. Baburan nasu ba masu ƙara ba ne don sai su wuce ma ba a sani ba. Da haka suke taimakawa wajen ɓoye zirga-zirga da su da daddare. Tafiya suka yi sosai kafin su ƙaraso unguwar Dosa. Suka nufi gida na takwas cikin jerin gidajen layin mai lafiya. Unguwar Dosa unguwa ce ta manyan mutane, asali ma yawanci su manyan ma'aikatan gwamnati ne, shi yasa unguwar take a tsare ba hayaniya ba kuma damuwa. Sun zaɓi unguwar ne kasancewar da wuya a yi zargin samun wani bara gurbi ko ɓata gari a wajen. da mafiya lokaci an fi tsammanin 'yan ta'adda a unguwannin da suka yi suka ɓoye wato unguwannin talakawa. Kasancewar get ɗin automatic ne wanda aka yi wanda aka tsara shi da na'ura mai ƙwaƙwalwa. Kana aka yi offloading ɗin details ɗinsu duka ya sa suna ƙarasowa ya shiga zuge kansa. Gashi shi ma kuma ba mai ƙara ba ne don komai nasu irin haka suke. dan ba sa buƙatar duk abin da zai yi ƙara ballantana ya kawo musu hankulan jama'a. A tare suka shige kamfan ɗin gidan yayin da get ɗin ya koma ya rufe da kansa. Ba su nufi main house ɗin ba suka zagaya zuwa can bayan gida. Kana suka sauka daga mashin ɗin suka jawo wata igiya suka kulle a wajen. ga tarin mamaki sai kawai ta razon wajen ta fara matsawa ta rabi biyu yayin da wani karfe mai sulbi ya yi sama kamar titi nan da nan suka bi da mashinan su suka shige ciki har gida ya koma kan nasa ya rufe suka gama shigewa wajen ya koma ya rufe shi ma kamar dai ba komai a wajen daga ciki kuwa hanya ce mai ɗauke da kwalta mai kyau tana ɗaukan ido wanda suke tafiya a kai. Minti huɗu ya kai su wani apartment mai kyau madaidaici a ta gefen apartment ɗin suka faka mashinan nasu. Kana suka shiga cikin falon. Da sauri Mira da ke zaune a kan ɗaya daga cikin kujerun wajen, cinyar ta ɗauke da sistem tana dannawa, ta je ta taso ta rungume janna cikin tsananin farin cikin kasancewarsu cikin ƙoshin lafiya. da kuma samun nasara a kan aikinsu. Bayan ta saki janna haka ta dinga bin su ɗaya bayan ɗaya tana rungume su. Suna gamawa suka nufi kan kujerun falon da suke a tsakiya cikin round shape suka zazzauna. Kamis ya fito da wannan filet ɗin da ya lalleka zanen da suka ɗauka na nun kwamishina a jiki ya miƙa wa Mira da ta karɓa da sauri tumfurin ɗin ya sa ta fara ɗayewa ta manna a babban yatsanta kana ta ɗora a kan sensor ɗin kwamfutar da take operating. Sikanin ya shiga yi wanda ya ɗauki tsawon minti ɗaya kafin ya nuna girin Alamun da an yi verifying. Ihu suka saka ganin sun samu yadda za su shiga account ɗin kwamishina. Kamis Gideon James Lamina Habib da Mira maza ku tashi mu tafi min ta yadda komai zai fi tafiya daidai ba na son a salati ta yi mana a nan wajen ba mu so suka tashi suka nufi wani ɗaki da ke ɓangaren hagu na falon a bakin ƙofar wajen suka tsaya janna ta sa faso ɗin da su kaɗai suka san shi kana ta saka tom ɗinta gaba ɗaya manyan 'yan yatsunta na guda dama yana gama tantancewa gaba ɗaya kana ta saka a tafin hannunta shi ma yana gama tantancewa ta ɗauke sai kuma mira ita ma ta saka nata kamar yadda jannat ta yi tana janyewa kamis ya saka sannan gideon james lamin da habib kowa ya haka habib na ɗauki nasa sai kuwa ƙofar ta wani ƙaramin ƙara kana ta fara zuge kanta hankali da ɗaya da ɗaya suka shiga kana ƙofar ya koma ya rufe Wani irin ɗaki ne da babu ko windo a ciki, sai dai a wadace yake da tsananin sanyin AC. Kayan na'ura da wayoyi ne kawai a ciki sai abubuwan zama, wanda alamu ya nuna na zaman su ne, don kuwa daidai adadin su ne wato guda bakwai. Kowa ya ja stool ya zauna haka suka rarrabu, kowa ya ɗau ɓangarensa. Mira ta ci gaba da tantance 'yan yatsun kwamishina da suka ɗau samfurin, yayin da Kamis kuwa yake ƙoƙarin hakin ɗin information na manajan bankin kwamishina, wato Pioneer Bank. Lamin kuma yana handling security na wajen da suke, don shi ne kamar idan su wajen tabbatar da tsaro gare su, yayin da Gideon yake tura kwamishina na 'yan sanda saƙo. James kan mini kicin ɗin da ke ɗakin ya tafi don haɗo musu kofi da zai taimaka wajen tafiyar aikinsu. Yayin da mai gayya mai aiki kuwa tana can duba tsare-tsaren yadda operation ɗinsu na gaba zai tafi. Bincike take a kan target ɗinsu lokacin da James ya fito rike da madaidaicin tire mai ɗauke da ƙananan kofuna cike da kofi ya ajiye wa kowa nasa. hankali ta sa hannu ta ɗauka tana ci gaba da karanta bayanai a kan mutumin da za su yi aiki a kan shi a gaba. Murmushi ta yi ganin ma ba wata wahala za ta sha a kansa ba, domin yana da arha arhan ma don hanyar samun sami sauƙi ce. Ba dai mata yake so ba, shikenan za ta samu mace zai samu mace kam yadda ya so yayin da ita ma za ta samu abin da take so. Ta yamma nan za mu dakata sai nan gaba insha Allah za ku ji mu ɗauke da cigaban wannan labari. Bisa